Afrique. Sashen Hausa na muryar Amurka, VOA, ke gabatar da wannan shiri na musamman daga ofishin sashen na Abuja akan mitoci 16, 21 da 25. Sai kuma ta yanar gizo akan voahausa.com ko sashen hausa.com. Kazalika za a iya sauraron mu ta gidan rediyon amfani fara'a niya sarauniya da dalol a jamhuriyar Nijar sai ta alfa rediyo a kumasi Ghana. Masu sauraro barkanmu da dawa wannan shiri na musamman da ni Madina Dauda zan gabatar daga nan ofishin muryar Amurka na Abuja. A shirin za a ji cewa ambaliyar ruwa ya yi sanadiyar rasa rayuka a tara ba hukumomi a birnin kwanni sun buƙaci 'yan najeriya da ke tsallakowa yankin su dakatar da hakan kwamitin gwamnatin bauchi na tantance ma'aikata ya gano ma'aikatan bauchi dubu ɗaya da ɗari ɗaya da goma sha biyar yau laraba muna da shirin ciwon ya mace da aisha mu'azu ke gabatarwa za mu kammala da sharhin jaridu daga jamhuriyar kamaru farko ga labaran duniya daga washington dc Jama'a Assalamu alaikum barkanku da asuba, tare da fatar an wayi gari lafiya. Gwamnatin Habasha ta yi kira ga talakawanta da su shiga aikin soji don yakar kungiyar 'yan tawaye ta Tigray a yankin Tigray na arewacin kasar mai fama da rikici. Wannan kiran ya fito ne daga ofishin Firaminista Abiy Ahmed ya biyo bayan sanarwar tsagaita wuta. da gwamnatin ta yi da kanta a watan Yuni, yayin da sojojinta suka fice daga Tigray ko kuma suka yi watsi da yarjejeniyar baki ɗaya. Yanzu ne lokaci da ya dace ga dukkan Habashawa masu iyawa waɗanda shekarunsu suka isa su shiga rundunar tsaro runduna ta musamman don ba da tasu gudunmawa da nuna kishin ƙasa in ji ofishin abi a cewar a wata sanarwa wakilan abe da na kungiyar tplf da kuma rundunar gaggawa ta tigray ba su ce komai ba nan take kungiyar tplf wacce ta yi mulkin habasha na tsawon shekaru talatin a yanzu ita ke mulki a tigray fada tsakanin gwamnatin kasar da tplf ya barke ne a watan nuwamba inda kusan mutane miliyan hudu a tigray amhara da afar ke fuskantar matsala mai buƙatar taimakon gaggawa ko kuma ƙarancin abinci a cewar Majalisar Ɗinkin Duniya. Sojoji daga Eritrea, makwabciyar Habasha daga Arewa, da Amhara yanki mai makwabtaka da kudancin Tigray su ma sun shiga cikin rikicin don tallafawa gwamnatin Habasha. hare-haren jiragen saman Amurka na taimakawa wajen taka birki ga Taliban da ke dannawa a faɗin ƙasar afghanistan ko da yake jami'an pentagon sun yi gargaɗi cewar harin sojin sama na amurka kaɗai ba zai isa tura ƙungiyar baya ba amurka ta kwashe tsawon makonni tana kai har-hare ta sama daga sansanin sojojin sama na al'udai da ke qatar da kuma rukunin masu kai har-hare daga tekun fasha inda ta kai hari ga 'yan kungiyar Taliban da babban makami na AC-130. Haka zalika da jirage masu saukar angulu na MQ-9. Amma akwai tambayoyi game da tasirin har-haren inda jami'an Taliban suka yi ikirarin cewar kungiyar ta kame manyan larduna bakwai a cikin kwanaki biyar da suka gabata kuma sun wallafa a ranar talata cewar babban birni na takwas bad a lardin Badakashen a Afghanistan na gab da fadawa hannunsu. Sakataren yada labarai na Pentagon John Kirby ya faɗa wa manema labarai a ranar Talata cewar muna da ƙwarin gwiwar cewa waɗannan hare-hare suna kaiwa inda muke nufi kuma suna yin tasiri kan 'yan Taliban. ya kuma ƙara da cewar an kuma kai ƙarin hare-hare cikin 'yan kwanaki da suka gabata a wannan yankin. Labaran duniyar na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington gundumar Columbia. Shugabar gwamnatin Jamus Angela Merkel a jiya talata ta ce Jamus tana bayan sauran kasashen turai a ƙoƙari na rigakafin COVID-19, kana an samu sabbin kamuwa da cutar. Dole ne gwamnati ta ɗauki matakai don hanzarta shirin ko kuma ta fuskanci haɗarin ganin ɓangaren lafiyarta a galabaice. Angela Merkel ta yi wannan furicin ne a lokacin da take ganawa da manema labarai a jiya talata bayan ganawa da gwamnonin jihohi goma sha shida na Jamus. ta ce dukkaninsu sun yarda cewar tilas ne gwamnatin tarayya da na jihohi kana da na ƙananan hukumomi su himmatu ga yin allurar rigakafi da kuma sauƙaƙa samunta. Shugabar gwamnatin ta Jamus tana ƙarfafawa duk waɗanda aka yi wa allurar rigakafin da su nuna mahimmancin allurar rigakafin ga abokanansu, iyalansu, ƙungiyoyin zamantakewa. Angela ta ba da sanarwar cewa gwamnatin za ta daina ɗaukar nauyin biyan kuɗin gwajin COVID-19 don kwaɗaitar da mutane yin allurar daga nan zuwa ranar 11 ga watan Oktoba. A lokaci ɗaya kuma, Jamus za ta fara buƙatar shaidar yin allurar rigakafi gwaji da ya tabbatar da ba a kamu ko kuma shaidar warkewa kafin shiga waɗansu wurare da suka hada da gidan abinci silma da kuma wuraren motsa jiki a wurare da adadin kamuwa da cutar ya fi hauhawa wani abin alhini da ya faru a jihar katsina a shekaran jiya litinin ya bar wasu iyalai cikin mawuyacin hali abokin aikinmu sani shu'aibu malumfashi ya ziyarci al'ummar ga kuma rahoton da ya haɗa muna. Yanzu za mu shiga babin rahotanni. Ambaliyar ruwa a Jalingo babban birnin jihar Taraba ya sanadiyar mutuwar mutum biyu inda kuma manoma suka yi asarar amfanin gona na miliyoyin naira. Ga rahoton wakilin Musalisu Muhammad Garba. Alhaji Abubakar Bako Bagobiri yana ɗaya daga cikin manoma wadda jiha Taraba take tutiya da ita. Shi ma asarar ya same shi. Ni a wuri na ya kai miliyan ashirin in ma bai fi ba. Tun da muka zo wurin yanzu muna na shekara mu goma sha ɗaya da wata ɗaya da kwana hudu muka yi yau. Ba taɓa ruwa irin wannan ba. Don wasu kayayyakin mu na irin wasu kwarin da muke kiwo kamar irin kamar su guza. To waɗansu ma bamu san iyakacin wanda suka tafi ba. Dama ni ina kiwon su da yawa. Saboda haka sai dai ka yi kiyasi ka faɗa. amma nan dai inda kake gani cikin tsakiyar wurin nan ruwa ya kai irjin mutum a nan inda kaga wajen gigin nan maganan kifi kifi dai rami hudu ne kuma rami hudu nan na fi shekara ban sai da ko kwaya daya ba duka ya gaba daya ya tafi shi ma injiniya ya haya ma findi abokinsa ne asarar ya'yansa guda biyu ruwa fa kusan sama da gwiwa a cikin falo na gidajen mu. ruwa ne yake daukowa mai karfi wanda ya yi wannan barna ya ba mu mamaki sai da wanda ma ya shafi wani abokina ya'yansa biyu suka mutu a ruwa alhaji bala aji shine shugaban shugaban kungiyar manoma afan na jihar taraban ina kira da babban murya ga eh, federal government da state government su taimake irin waɗannan mutane a ba su iri da kayan noman rani domin lokacin rani su yi su zan samu amfani wanda sun riga sun rasa to ko hukumar da ke ba da agajin gaggawa reshen jihar taraban tana sane da wannan ambaliyar mr iliya nuhu mai dala shine shugaban hukumar da ke ba da agajin gaggawa reshen jihar adamawa da kuma taraban muna da state emergency management agency da kuma local government emergency management agency so nan mutane in wani abu ya faru su ne the first responder da za su tantance mutane zuwa what we call higher heaven tudun mu tsira kenan salisu muhammad garba sashen hausa na murar amurka daga jalingo a najeriya A birnin Kwani da ke jamhuriyar Nijar da ke kan iyaka da Najeriya, hukumomi sun bukaci 'yan Najeriya da ke tsallako don ƙalubalen tsaro su dakatar da hakan don akwai 'yan sanda da aka saka suke kula da tsaron yankin. Daga birnin Kwani ga rahoton Haruna Mamman Bako. Kasancewa jama'ar da ke cikin garuruwan da ke kan iyaka da jamhuriyar Nijar na tarayyar Najeriya na fuskantar ɗimbin matsalolin tsaro a baya-bayan nan. Mutanen ƙauyukan na arcikewa domin neman mafaka a cikin dare musamman a garuruwan jamhuriyar Nijar da ke wannan iyakar inda suke kai komo tsakanin garuruwan su da na makwabciyar kasar su Nijar. Wannan shi yasa hukumomin gundumar birnin Kwanni yi wa al'umma bayani ganin cewa 'yan Najeriya na zuwa sokon garin Shetau na jamhuriyar Nijar da dare yayin da sukan koma da safe a garuruwan su kamar yadda shugaban gundumar birnin Kwanni Prefe Abbalele iya mini karin bayani. ma akwai shi lokacin da mai gari na shetau ya yi sanarwa ya ce akwai mutum kamar dubu uku zuwa dubu hudu sun mamaye mishi gari har an rasa yadda ma za a ba su karin kumallo to wannan mun sa jami'an tsaro sun je sun duba ko da suka je suka duba wani abin da mutanen da aka samu dai mata guda shida daya a gidan mai gari sauran biyar suna cikin gari to amma jiya kuma da da dare an zo mana da hotuna na cewar wancan mutane da aka ce sun zo sun koma hallo sun sake komowa don da aka je babu kowa don sj na gubernora ya tambaye mu a je a kidanye mutanen na a san koya za a yi a ɗauke su an shar da aka je mutum shida kadai aka samu aka ce sauran sun koma su da wanda yake zuwa ya koma su ai bai yiwa a ce mu za mu kula da su an dai daga can sun bar guri dindindin matsala ta kore su suka zo gare mu wannan ana iya ya amsa su a musu inda ya kamata wuri kamar yadda aka saba yi a tantare su har lokacin da kura ta lafa a can amma dan su zo su kwana ko su zo su wuni su koma gida bai cancanta ba a ce suna cewa a aiko musu abinci a aiko musu abin da ya amma ba a kasar sai su je gida su yi aiki sahiya da murece sai da dare su mareto to wannan abun ba daidai ba ne yanzu haka dai hukumomin sun umarci 'yan najeriya da su koma garuruwansu kasancewa akwai rundunar tsaro ta 'yan sanda sandar tafi da gidanka da ake ce ma cmcf Kompanyi mobil da control de frontier mai kula da wannan yankin da ke ba al'ummomin wannan iyakar kariya prefe abbalele ya yi mana cikakken bayani komi yana iya wakana tunda yau kun ga yadda dai ake ciki tun da cankin yan kidnapping ne suka matsa musu duk wanda ya zamanto yana kiwo ko yana da dan abin hannun shi a aiko mishi takarda ko a mishi tarho kuma da dare a ziyarce shi a ɗauke shi a tambayi kuɗin fansa kenan komi yana iya afkuwa mu dai yanzu mun ɗauki matakan mun kai jami'an tsaro can kan iyakan nan daman suna zirga-zirga amma yanzu an tsaye da motoci a nan shetau da kewayenta don ya zamanto a tabbata wane ne ya zo ina za ku je me ya kawo ku wannan duka suna nan suna ba da rahoto kullum yau ma san aiko mai sa ji bisa yadda garin ya kwana mu ma mun aikatawa yadda garin ya kwana kenan yanzu dai wa'annan mutanen da suka zo kin hallo sun koma an suka zo yanzu haka dai yan najeriya sun koma garuruwan kansu yayin da askarawan jamhuriyar Nijar da ke kula da wannan iyakar ke ci gaba da jan damara. Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Nijar. Muryar Amurka ake sauraro a shirin hantsi daga Abuja. Kwamitin da gwamnatin jihar Bauchi ta kafa don tantance ma'aikata ya gano ma'aikatan bogi dubu ɗaya da da ɗari goma sha biyar. Gwamnan jihar Bala Muhammad ya karbi rahoton da mataimakinsa Baba Tela ya jagoranta. ga rahoton wakilinmu abdulwahab muhammad da yake mika rahoton kwamitin shugaban kwamitin sanata baba tela ya ce akwai kuɗi sama da naira miliyan 400 da aka tanadar domin biyan waɗanda aka tabbatar da sai hancin ma'aikata ne na gaskiya shugaban kwamitin ya ce idan ma'aikaci ya ce bai sami albashinsa ba laifi daga gare shi ne duk wanda ka ga bai samu albashinsa ba to yana da problem ne a wajen data dinsa ko sunansa ba daidai ba ne bai daidai a wani guri ba ko date of birth dinsa bai daidai a wani guri ba ko bvn dinsa bai daidai a wani guri ba wani lokaci kuma za ka samu kamar a local government mutum yana kamar shekara hamsin da tara sai ya fita daga sabis din sai sa ɗansa mai shekara ashirin idan ya cika sittin din nan aka cire shi daga wancan din sai mutumin ya zo ce maka ai yana cikin shi gashi ana an wani an biya albashi shi bana ba a biya shi albashi ba in ka bi digi za ka samu ba shi ne aka ɗauka ba. gwamna bala abdulkadir ya jinjina wa mambobin kwamitin bisa gagarumin aikin da suka yi kuma mun kalubali duk wani ma'aikaci wanda ya ce ana ba a biyan albashi ya zo ya fito ya yi kuka za mu biya shi mu muna da shi dama tun da farko ba mu taba ba wani ba mu taba rage abin da muke bayarwa ba a cikin kididdigan da aka yi a baya sai dai inda muke da ƙorafi ko kuma muke ganin cewa ba daidai ba ne mukan ajiye sai an tantance saboda haka muna gode ma wannan kwamiti wanda kamar ni ne na yi don na sa mataimaki na ne ya yi don nuna mutane cewa mun damu da wannan saboda ya ɗauki dogon lokaci kuma abin da suka kawo na kudurori da ya kamata a yi insha Allah na alkawari za a sake kafa wani kwamiti wanda za a ci gaba da wannan aiki yadda za a samu kidaya mai kyau da taimakon mutanen duniya gaba daya wanda abin da yake gaban mu yanzu shine mu biya ko da gratuity gratuity da aka shekara da shekaru ba a biya yanzu wannan mota ma mun za mu biya miliyan 200 na gratuity daga bisani shugaban kungiyar kwadugo na jihar bauchi comrade dan juma sale kirfi ya bayyana gamsuwansa da kuma kirawa ma'aikata da su kasance masu zama a wuraren ayyukansu. Wannan wani abu ne wanda muka yi marhaba da shi ba don komi ba saboda mu muka nemi a kafa wannan kwamiti din domin can baya kafin a kawo ga wannan mataki waɗanda ba su samu albashinsu ba da masu sauran matsaloli daban-daban da ya danganci albashi ba so ma ina ne da su kama ba amma wannan kwamiti din da aka kafa ta ta yi aiki ta binciko mutane sun gane ina ne matsalansa daga local gamin har zuwa ministries na jiha dukkan masu matsalan albashi wanda aka cire shi a payroll wanda bbn duk an gayyace su an zo wannan su report na kwamiti ya yi capturing dukkan matsaloli da kuma namban ma'aikata da da ake da shi a bauchi state to ina tabbatar maka da cewa in za a yi implementing din abun da aikin da kwamitin nan ta yi la'akari da irin kwararru da kuma yanda aka bada lokaci kusan duk inda ya kamata da lungu da sako na matsalan albashi an bi an gano su muna da tabbacin cewa in allah da wannan matsala na albashi zai kare kiran ka ga su ma'aikata ba eh, kira na ga su ma'aikata shine kada mutum ya zauna a gida in akwai matsala ya san akwai matsala ya je ministirin sa ko ya same mu ya gaya mana cewa ga matsalan sa sannan kuma a tsaya a yi aiki dan mafi yawa kaman a lokal gamin akan samu matsala mutum yana aiki amma sai ka samu ya tafi Kano ko wani wuri ya zauna ba zai sake dawowa ba sai an zo maganan verification muna kira wa mutane don Allah da annabi kowa ya kama aikin sa hannu biyu Abdulhamid Muhammad Mura Amurka daga Bauchi a Najeriya a sha'afa muryar Amurka ake sauraro a shiri na musamman daga Abuja. Ga shirinmu na gaba. Assalamu alaikum mai sauraro. Barka da wannan hatsi. Kuma barka da kasancewa da shirin ciwon mace daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Sunana Aisha Mu'azu. mai sauraro na biye da shirin a makon jiya maudu'inmu ya karkata akan taimakekeniya tsakanin mata da kalubalen da ke tattare da shi inda muka karbi bakoncin hajiya zuwaira ibrahim da hajiya fatima dalla kuma muka karkare shirin kan bayanan hajiya fati inda take cewa abin da ya min ciwo mijinta ranar ina gidan na kwana ya zo da safe sai take boye kalman kan na ga mijin kaman kin ga kaman bata yarda da ni ba kenan in yar ta ce ta jininta ai ba za ta yi hakan ba yana daga cikin abin da ya sa tun da na da kawai sai na sha ga lambanta ba kya gani da kika dauka da ya tsauri ba na tsauri ko ai ina son duk mutum da zan yi mu'amala da shi ya zama to on the spot zaka shige ni akan abin da zan iya aikata da wanda ba zan iya aikatawa ba To a yau kafin mu dora za a saurari bayanan shugabar kungiyar Azawaj Women and Children Center Hajiya Asmau Abiwala game da aikin sa kai da ta take yi wajen taimakon mata. gaskiya ne amma ni ina harka da mata na karkara ne matan ga na karkara da nake harka da su don su suka fi bukata fiye da mu matan birni da in zaka taimaka ya kamata ka taimaka ba wanda yake bukata to ban da wannan experience da waɗannan matan karkara a gwargwado a lokacin duk na je wurin su ko da sabon wuri ne je ban taɓa sanin su ba zan yi cewa sun bani irin goyon baya za su saurare ni zan je musu da abin da ya kamata in taimaka musu kafin in taimaka musu sai na gano meye matsalar a nan karkaran ne suke bukata meye ya zama musu irin kamar cikas ruwa ne abinci ne a'a makaranta ne na yaran su kafin mu je kuma sannan mukan nemi mata wanda zaman to a dainin gaskiya sun fara wani sana'a amma ba su iya ci gaba sai an dan taimaka musu muna na mata na birni amma da suka zo wurin mu nema to su muke har amma na kauye muka je mu iskan musu mu waɗanda suke bukata abinda za mu iya yi ne. ko abin za mu je mu nemo su su taimaka musu a iya wannan lokaci da kika ɗiba kina wannan aiki zan so ki dan mana tsokaci game da irin hali na bukatar taimako yasa ke ciki domin mata suna buƙatar taimako kwarai da gaske kin ga wasu nasu bukata na yanda za a nuna musu yadda za su zauna su taimaka ma kansu ba wai ta magana batun kuɗi ba ko ta magana batun wani kaya ba abin da suke buƙata shine shawara to muna da wannan to waɗannan mutane in sun zo wurin mu za su zo da matsalar su ne za mu aje wannan matsala a kan zurri tsakanin mu daga mu sai su sai Allah kuma fayil din su ma in mun shi amsa takaddun su ranar gaskiya takardun nan muna adana su biyar da ake tsammani tsammani an da lokanki in ji bature su waɗannan matan za su zo da kansu ne za su shiga matsalar su ko kuma wani zai kawo su in sun zo za mu duba sha'anin wannan matsalar su To domin fahimtar ra'ayoyin mata a fannoni daban-daban a game da maudu'in namu, mun karɓi bakoncin Hajiya Zainab Jibril, malama a Jami'ar Kaduna, da Hajiya Rabi Bello, ma'aikaciyar gwamnati, sai kuma Hajiya Sa'adatu Ali Kurawa, tare da Hajiya Zuwaira Ibrahim. Ai sauraro lafiya. To Hajiya Zainab yaya mu'amala ki take da sauran mata? Ina mu'amala da mata sosai ko na san su ko ban san su ba. Na farko a yanayin aikinmu dole ne a haɗu da ɗalibai. Na biyu kuma dole a haɗu da malamai ma maza da mata. Kuma dole ka sake fuska ka ji bukatun mutane game da registration ne ko matsaloli na yau da kullum da su Yawanci idan an haɗu karo na farko mata suna ma kansu wani kallon kamar suna auna juna haka. Gaskiya gaskiya akasari akan samu haka amma ni gaskiya idan na je wajen biki ko gidan gyaran jiki haka ina shiga in musu sallama sai mu gaisa sannan nakan sake in dan dauko topic inda za su so haka da na ga za mu iya discussing tare mu yi hira wata na ma sai ga har an exchange number a ci gaba da zumunci wasu kuma daga wannan kallon idan sun ga abin da ya burge su tare da kai sai ka ga sun kula ka ni idan na yi wannan gaisuwan nan na farko na dan yi kokarin jefo magana da zami sai mu dan tattauna da su barin ma idan za a daɗe kin kamar idan wajen gyaran jiki ne ai za a daɗe ana zaune waje daya ana tare to kin ga ai dole a dan yi magana saboda waya ma ba za ka iya rike kamar wajen lalle ba halin a rike waya to hajiya rabi ina mu'amala da mata kamar a wurin aiki da wurin kamar sha'ani wurin biki kuma da kasuwanni haka. To yaya wannan hali na mata yake tasiri idan ya kasance akwai bukatar taimako a tsakanin su? Kamar yanzu haka kina iya shiga wuri ku haɗu da mace sai ta miki kallon raini saboda kila ko ta ga a tamfan da kika sa ba irin wanda take tunanin zai daidai da ita bane. Wani lokaci kuma mata suna tunanin ko su ga wancan ba ta da aure ko su suna da aure suna tsoron kar su zo su saba da ita ta zo ko ta shige ma mijinsu ko wani abu irin waɗannan dai yana kawo matsaloli tsakanin mace da mace. Wani irin tasiri yake yi ko kuma yake yi a kan wannan batu na taimakekeniya tsakanin mata? Ba shi da wani tasiri saboda kin haɗu da mace kin mata wulakanci ko kin nuna mata wani irin kallo ko kin wani dai abin nan kuma ki zo daga baya kina son ku daidaita ko kuma kila tana da wani amfani a gare ki kuma kin riga kin ba da wannan fuskar ta farko to irin wa'annan duk yakan kawo duk ma baya ne a saboda kin rasa wani tasiri da take da shi da za ta iya taimaka miki ko kuma a taimaka ma al'umma ko ta makamancin haka. To wasu na cewa mata sun fi amincewa da maza hatta shawarwari ko kuma neman wani taimako duk da bambancin jinsi da ke tsakanin su. Akwai taimakekeniya tsakanin mata kamar kana iya ganin wata mace da take bukatun wani abu wata mace tana iya taimaka mata sai dai bai kai yanda maza suke taimako ba saboda mata suna tunanin cewa kar ki zo ki wata ta taimake ki zo ki fita ko ki mata suna da irin wannan a tsakanin juna ya kamata a ce an wuce wannan an ci gaba mata su zauna su san ciwon yar uwarsa mace tana bukatan taimako saboda ita mace ita ta san ciwon ya mace ita ta san inda yake mata zafi saboda haka ita ya kamata ta tsaya ta taimaki mace in tana da eh, halin taimakawa saboda haka ya kamata a ce a kira ra'ayin mata su zo su kula su da yan uwansu mata su rika taimaka musu su cire duk wani tunanin ko kin fita ko baki fita ba ko ta fiki ko bata fiki ba ko tana da kaza ko ko ba da shi ko kar taimaki kaza duk a cire wannan mace ta dinga taimakon yar uwa wata mace. A Rabi. Eh, Yawwa kwarai da gaske wannan yana faruwa saboda ita mace in kika gaya mata maganan ki kafin ki je ki zagayo ta gaya ma wancan wancan ta gaya ma wancan amma in namiji ne kika gaya mishi kin gaya mishi har abada ba zai taba gaya ma wani da wuya ki ji shi a wani wuri kuma zai baki shawaran da zaki amfana da shi sosai ita ko in mace ne tana iya ma duk mugunta wani lokaci mata suna da irin wannan suna iya baki shawaran da ba zai miki amfani ba su sa yawanci mata sun fi shiri da maza ko kuma sun fi mu'amala so ta sa'a. A gaskiya tsakanin mata ma'amala ta wajen mata ba wanda ya fi mace iya kyakkyawan ma'amala, musamman idan da akwai ilimi da wayewa. Dan yanzu kin ga alal misali na zauna a takaice a makaranta. Zaman da muka yi a makaranta mata suna taimakawa junansu wajen karatu wanda ma idan ka ki zuwa cikin hall za ki ga suna encouraging na kasance lalle lalle ka zo ka je kada a je a yi ba daidai ba ko kaza za ko za ga mun haɗu muna taimakawa junan mu. sannan ko da tafiya aka yi yanzu aka ce an je aikin haji to idan aka ce miki mata sun samu sun haɗe kansu an san juna a ɗakin ba a ɗakin ba ko a masallaci aka haɗu sai kika kamar uwa ɗaya uba ɗaya saboda haka akwai kyakkyawan mu'amala yadda mace ta gaya miki ma sirrin da baki sani ba kuma mace ta baki shawara wadda za ta taimaka maka da kai da iyalanka baki ɗaya kuma sannan idan kika duba sha'anin mata wato ba za ki taɓa ganin mace musamman a lokacin irin da kin ga lokacin da muke yara sai ki ga mutum ya tashi ya girma ya zama baligi amma bai san wace ce uwarsa ba saboda akwai kyakkyawan mu'amala da haɗin kai a gidan nan duk da dai akwai gudunmawar namiji to amma matan dai su ne suka taru tarbiyya daga gidan iyayensu kuma suka zo gidan mijinsu suka zama daya kowa ina son ya taimaka wa kowa kowa ina son farin cikin kowa ba kamar yadda yanzu rayuwar mu ta canja take samun nakasa akan irin wa'annan al'adu ba idan aka ce miki sallah ta yi zaki ga wannan ta sayo ya'yan wancan ya ta siya ta tara ba bayan ta kawai ta sayo ba sai ta sayo wa dan makocinta dan yadda yar kanwa mijinta haka zaki gani babu babu babu babu amma haka za a kokon mata a yi saboda kyakkyawan mu'amala saboda saboda kin ga wannan ba karamin alheri ba ba karamin dankon zumunci yake sakawa ba kuma yaya za su tashi da kauna wa za su yi rashin kunya ba za su cuta saboda sun dauke ke uwarsu ce ke kuma kin dauke su yayanki ne saboda haka za su shi uwarsu za su bata uwarsu wannan shine kyakkyawan mu'amala irin ta mata a lokacin da kuma yanzu ma akwai raguwar masu yi amma fa yanzu abubuwan suna samun nakasu ba kamar da ba. To gashi mun koro gangara sai dai kuma lokaci ya yi halinsa. Amma idan aka tara da mu a makon gobe, za mu ɗora daga inda muka tsaya. Yanzu a madadin ɗokacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka da bakin namu, ne Aisha Mu'azu nake cewa mu ne lafiya. Garba zai kawo mana sharhin jaridu daga Jamhuriyar Kamaru. zan fara shirin namu na wannan makon ne da jaridar filkam ta kasar jamhuriyar kamaru an ta mai tsokaci kan yadda ministan lafiya musta malu da malashi ya kai ziyarar aiki a jihohin arewacin kasar jamhuriyar kamaru guda biyu domin ganin yadda manyan ma'aikatan lafiya na wannan bangaren suke kokari na gudanar da ayyukan su kan cutar nan ta coronavirus a can jihar arewa mai nisa da kuma jihar garwa sai kuma jaridar cameroon tribune an da ita kuma ta sanar da mu cewar an gudanar da jana'izar tsohon firaministan kasar jamhuriyar kamaru a ci da a wanda ya rasu a kasar amurka kuma an jana'izar ne a ƙauyensa na santa a bangaren 'yan awalin kasar jamhuriyar kamaru masu magana magana da harshen ingilishi sarauniyar ingila sai dai a wannan bangaren ana fama da takaddama na masu dauke da bindiga amma an gudanar da jana'izar babu wani matsala da aka samu jaridar leju kuma ta kasar jamhuriyar kamaru ta bayyana mana cewar hukumar shige da fice ta kasar jamhuriyar kamaru ta samu wata hanya ta buga sabbin wannan fasfo domin wa al'umman kasar a cikin kwanaki biyu sai dai farashin fasfo din ya yi tashin za daga jaka saba'in da bakwai na sefar zuwa jaka ɗari da ashirin da biyar kuma ana samun fasfo din cikin kwanaki biyu babu wani jaɗin ja haka zalika jaridar emergence kuma ta ce shugaba kwalbe na kasar kamaru ya buga hannu akan tebur cewar babu makawa dole ne sai an gurfanar da manyan ma'aikatan gwamnatin da suka yi a akan kuɗaɗen tallafin corona a faɗin ƙasa kasar jaridar misali kuma ta yi mana tsokaci ne kan yadda malaman makarantu a kasar jamhuriyar kamaru suka fara gudanar da yajin aiki da kuma nuna cewar dole ne a biya su albashinsu na tsawon waɗansu watanni da suka gabata sai kuma jaridan republic shahubi ta yi mana kan yadda ake ganin cewar da walakin wai goro a cikin ya kasancewar babban dan shugaban kasar jamhuriyar kamaru frank biya walƙila shine zai maye gurbin mahaifinsa paul biya domin yanzu ana yawan ganin sa a litarikan da ake yi ta bangaren gwamnatin kasar ta jamhuriyar kamaru sai kuma jaridar informatan ta kasar kamaru an ita kuma ta shaida mana cewar ministan tsaron kasar kamaru mr joseph asomo ya yanzu dai ya karyata titin da ake yi cewar shi ma yana da hannu cikin waɗanda suka karkatar da akalau waɗannan kuɗaɗen na covid gate wadda yanzu haka ake ci gaba da binciken su jaridan rum label kuma ta ƙasar kamaru ta hango mana cewar wani babban siyasa na arewacin ƙasar jamhuriyar kamaru mai suna hama adama dan jam'iyya mai mulkin kasar ndpc ko cpdm ya fara yi wa jam'iyyun adawa halin daɗin siyasa cewar ba sa gudanar da su kamar yadda ya kamata a faɗin kasar baki daya muhammad awul garba muryar amurka daga kasar kamaru masu sauraro Da wannan muka kawo ƙarshen shirin na musamman sai can da yamma da karfe hudu agogon Najeriya da Nijar. Abokan aikin mu a Washington za su shigo da shirin rana. Kafin lokacin ni Madina Dauda ke cewa mu kasance lafiya.